بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكر قديا ta الله سبحانه وتعالى wanda ya sake haɗuwar fuskokinmu a wannan rana mai tara albarka rana ta alhamus ta kuma goma sha biyu ga watan jumada al'asara a wannan shekara ta dubu ɗaya da biyu da talatin da tara kana ɗaya ga watan mari wata na uku a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya kamar kowace rana ta alhamus mun haɗu a wannan masallaci ne na umar faruk ma'ana umar ibn khattab da ke nan tsakiyar birnin mina domin ci gaba da karatu wannan littafin mai tarin albarka littafin arba'un hadis ma'ana kitabul arba'in fi mabarin islam wa qawaid da ahkam na al-imam nawawi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kidan shi da gafara da rahamshe shi sani aljanna ta zama makoma a gare shi wannan shine darasin mu na shida kuma za mu tashi a hadisi na biyu al-imam nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi yace al-hadith الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة لأعشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم يعلمكم لام ينال شدة كسرة لام ينال شدة كسرة يعلمكم دينكم ولا شيء حديث نبي a cikin wannan littafi mai tarin albarka littafin al'arba'una annabawiya wani hadisi na biyu al'imam ibn rajab alhambali rahimahullahu azza wa jalla yake cewa wa huwa hadithun azimu sha'an wannan hadisi ne mai girman al'amari yashtamilu ala sharhi dini kulli ya kunshi bayani na musulunci baki ɗayansa wannan hadisin na biyu hadisi ne da ya kunshi musulunci ɗin gurin gudunsa Allah ta'ala ya dace da mu ya ce alhadisu sani hadisi na biyu mun yi magana cewa idan ka ce alhadis a gundarin batsin larabci yana ba da ma'ana alkhaba labari idan ka ce alhadis a yare na malaman hadisi ana nufin kullu ma ubifa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir aw sifatin khalqiyya aw khuluqiyya yace hadisi na biyu an umar an karɓo wannan hadisi ne daga sayyidina umar radiyallahu anhu Allah ya tsara mashi yadda aidan kuma qal umar yace bainama nahnu julusun mun kasance a zaune inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a gaban ma'aikin Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi za ta yawmin a wata rana iz qala alaina rajulun kawai sai ga wani mutum ya tsinkayo mana wannan mutumin shahidu bayadu yana da tsananin farin tufafi tufafin shi farare ne kar shadidu sawadi sha'a. kuma gashin kansa gashi ne baki wulik la yura alaihi afar safa kwata-kwata babu wata alama ta tafiya tare da shi wala ya humin na ahad kuma babu wani mutum ɗaya da ya san shi daga cikinmu hatta jalasa ilin nabi sallallahu alaihi wasallam haka dai muke kallon mutumin nan har yi zo ya zauna a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa da rukubatai ya jingina kuyoyinsa shi mutumin tula rukubatai zuwa ga kuyoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa a kafaihi shi mutumin ya ɗora tafukan hannayensa biyu ala a kan cinyoyinsa shi mutumin din wa mutumin dai muna kallon shi yace ya muhammad ya kai muhammad akhbirni al islam ban bayani menene musulunci fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace al-islamu abin da yake musulunci an tashhada Allah ilaha illallah shine faka shaida da babu abun bautawa da cancanta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma ka shaida lalle annabi muhammad manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa tuqima sala kuma ka tsayar da sallah wa tuqiya kuma ka bayar da zakka wa tasuma ramadan kuma ka azumin watan ramadan wa tahujja baita kuma ka ziyarci daki mana ka ziyarci ka'aba da aiki hajji in fata ilai sabila har in ka samu ikon yin haka Al sai shi mai tambayar ya ce sadakta ka faɗi gaskiya fa'ajibna lahu umar ya ce sai muka yi mamakin wannan mutumin yas'aluhu yana tambayar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wani yusaddiquhu kuma yana gaskata shi Al sai mishi tambaya ta gaba ta biyu kenan sai ya ce fa akhbirni anil iman to ka bani bayani menene imani An, sai ma'aikin Allah ya ce an tu'mina billah imani to fa shine kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikun Allah wa kutubihi kai imani da littattafan Allah wa rusulihi kai imani da manzannin Allah wal yawmil akhir kuma kai imani da ranar ƙarshe Wasu tu'mina bil ka fai imani da duk abin da Allah ya hukunta da imani da duk abin da Allah ya kaddara khairihi wannan abin alkhairi ne wa sharrihi ko shar qal sai mai tambayan nan yace sadakta ka faɗi gaskiya qal sai mai tambaya ta uku yace fa akhbirni an al-ihsan to ka ban bayani menene al-ihsan qal sai ma'aikin Allah yace an ta'budu Allah sani shine fa ka dinga bauta ma Allah ka annaka tarahu kamar kai kana ganin Allah din fa in lam takun tarahu duk da baka kasance kana ganin shi ba fa innahu yaraka to shi yana ganin ka qal sai mai tambayan nan wannan dai mutumin qal sai ya ce tambaya ta hudu kenan sai ce fa akhbirni an sa'a ka ban bayanin yaushe alkiyama za ta tashi qala sai ma'aikin Allah yace man an anha bi a'lama min as-sa'il wanda aka tambaya bai sani ba kamar yadda wanda ya tambaya shi ma bai sani ba qala sai mai tambaya ta biyar sai yace fa akhbirni an amaratiha to ka bani labarin alamomin alkiyama qal sai ma'aikin Allah yace an talidal amatu wa bata to fa shine baiwa ta haifi uwar gijiyarta baiwa ta haifi wacce za ke mata hidima wa an tara kufata kuma daga mutanen da suke huntaye ne al'orata tsarara suke al'alata matalauta ne talauci talauciye musu kamun kagar kuku ri'a a sha'i kiwon awaki da tumakai suke yi watan wata rana ka gansu ya tafawa nuna filbuniyan suna rige-rigen yin manyan gidaje dogayen gidan sun man sannan sai wannan mutumi ya tashi ya tafi falafistu maliyan sai na zauna tsawon lokaci in ji wake na sun sannan sai ma'aikin allah ya ce ya umma, ya kai kuma, a tadari mani sa'il shi ko kasan waye mai tambayar nan kuwa ƙulki sai na ce in ji umar ibn khattab Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su kadai suka sani qal sai ma'aikin Allah ya ce fa innahu jibrilu to shi wannan mai tambayar ai mala'ika jibrilu ne ataku ya zo wurin ku ne yu'allimukum dinakum ya sanar da ku menene addinin ku rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito wannan shine fassarar baki na wani hadisi na biyu wannan hadisi na biyu kamar yadda maka ambata ibn rajab yake cewa hadisi ne da ya kunshi addini gurgurun ɗinsa in ba kuma ta ba dama ibn al-imam nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi ce mana zai kawo hadisai a cikin wannan littafi wanda malamai suka siffanta wannan hadisin da cewa bi anna mazharal islami alim cewar ma gaba ɗayan musulunci ya takaitu ne akan wannan hadisi to wannan hadisi ya kunshi musulunci ɗungura ɗaya eh ke wasu da cikin malamai suka ce wannan hadisin shine ummu sunna sunna tana da uwa uwar ita ce wannan hadisi ina fata mun fahimci wannan da ke wannan hadisi shine hadisi na farko da imam muslim ya kawo a cikin sai muslim imam al-bukhari ya kawo hadisin innamal a'malu binniyat shi kuma imam muslim ya kawo wannan hadisi shine na farko a farkon sa a farkon littafin sa sahih muslim wannan hadisi na biyu shine an umar an karba wannan hadisi ne daga umar idan aka ce umar aka yi shiru to ana nufin umar ibn al-khattab umar dan khattab babban sahabin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama daya shiriki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama biyu domin ya aurawa da manzan Allah yarsa hamsa kulwar da ke ko ya aurawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yarsa sai na Umar yana cikin manya-manyan sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarci dukkan yaƙoƙi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarta da shi aka tafi da ya ƙasa a zuwa ba radiyallahu ta'ala anhu jima'i. ya yi wa musulunci hidima yana khalifa shine farkon amirul mu'minin shekara goma ya yana khalifa yana halifanci shekara goma ya ɗauka yana halifanci ya ciyar da addinin musulunci gaba sosai da sosai a zamaninsa ya kai inda musulunci bai kai ba a zamaninsa an buɗe ƙasashe wanda yake a lokaci a yau ƙasashe ne aka ƙasashe ne misali ka ce a zamanin shi ne aka buɗe sham a zamanin su aka buɗe sha musulunci ya shiga ƙasar sham gaba ɗaya wanda yake sham a yau ita ce syria nau kenan ita ce palestine ita ce isra'ila uku ita ce jordan hudu duk waɗannan ƙasashe ne a lokacin ƙasa ce duk a zamanin su aka buɗe wannan musulunci ya shiga ƙasar sham allah ta'ala ya ƙara mashi daraja ya ƙara mashi ɗaukaka ya rasu a shekara ta 23 bai hijira aibon kuma aibon mustari ne na agwa, ya ibu aibon Agwa ya maimaita ya ibu yana maimaita aibon kuma abin da sa imamun nawa ya ce aibon kuma domin shi ya ruwaito hadisin farko ne rawar hadith na al Shi ne wanda ya rawaito hadisi na farko to da ya kawo hadisi na biyu babu tazara kuma tsakanin ɗaya da biyu sai ya ce aibon kuma kuma dai shi ya ruwaito na biyu qal yace shi Umar ibn Khattab yace na nahnu julusun inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a zazzaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin wa rana ashe sahabbai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama suke yi ba a tsaye suke kerere ba kuna ce na da kyau ko suna zaune ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna fuskantar shi yana fuskantar su wanda zai nuna maka matsayinsu yau a ce minti ɗaya ka zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayinka na musulmi kana shi a kallon fashinsa sallallahu alaihi wasallam wani ba ƙaramin falala ne, ba ƙaramin matsayi ba ita sun kasance a majalisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan kaga ya tabbatar da su ne ɗalibai almajirai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake duk wanda ya aibanta su to kai tsaye malamin su yake so ya aibanta bai ga fuska bane kuma sai kuma duk wanda ya aibanta ɗalibinsa ya sake ɗauko wani ɗalibin ya aibanta to a san a hankali fa kai yake so ya aibanta bai ga fuska bane Allah ta'ala ya tsara masu daraja yake sun kasance a zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da su yana fahimtar da su yana ladabtar da su domin haka Allah ta'ala ya faɗa yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi yatlu alaihim ayatihi dai kenan wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa kanu min qablu la fi dhalalin mubin haka fa yake a waɗannan abubuwa guda hudu yatlu alaihim ayatihi yana koya musu karatun ayoyi shine tilawa wa yu'allimuhum alkitaba kuma yana sanar da su fassara littafin da sauransu in qala alaina rajul in kawai qala alaina rajul sai wani mutum ya tsinkayomu, mu kawai sai muka ga wani mutum ya so mu ya taho inda muke wannan mutumin ga sifofin shi domin aljumla ba da nakira shifa shadidu bayadu shadidu bayadu siya ta zo bayan na kira ce mai kira rajulu mutumin shadidu bayadu fiya tufafin shi tufafi ne fariƙar idan aka ce fariƙar ko fari fat me yake nuna babu sofa ne na dati wanda ke nuna maka musulunci ya ginu a kan tsafta in ko so ka gane tsaftar mutum to ba su fararen kaya kun lura da ke ko yanzu shi ko kazartar shi za ta bayyana saboda musulunci ba shi da alaƙa da kazanta ta kusa ko ta nesa ina fatan kun fahimci wannan da kyau kun yi zai gaza ba ya umar ibn khaffaf ya ɗauke wannan mutum ya ce tufafin shi tufafi ne fararraƙa mana shadidu sawadi sha'a gashin kansa gashi ne baki wulik ka san baki wulik shine baki na kyau baki irin shi ne baki na muni kulwar da ke ko to ka dubi baki wulin a haɗa shi kuma da fari fat ya kuce ne ina ba ta hukun ya ci magana ga sifar ta fito wanda yake in dai mutum tsazani ne ko yaya tsazanta take za ta bayyana ga baki wulin ga kuma fari fat in suka haɗu to ƙazanta da koya take za ta bayyana wanda yake kuma bata bayyana ba a cikin wannan wanda zai nuna maka musulunci addini ne na tsafta wannan fa duk a majalisun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda zai nuna mana mahimmanci na majalisun ilimi majalisun ilimi ba a wasa da shi dausayi ne daga cikin dausayin aljanna majalisi na ilimi riyadun ne riyadun dausayi ne daga cikin dausayi na na aljanna shadidu sawadu sha la yura alaihi afru safa ba a ganin wata alama ta tafiya tare da shi ko a ce akwai kura a tufafarsa, ko akwai kura a takalminsa ko akwai gajiya tare da shi duk waɗannan ba alamomi ne na tafiya ba ko da mutum ya ɗauki guga in ya tafiya zai ga guga ta fara squeezing haka kun lura da kyau ko to amma wannan gaba babu gajiya babu jikin goshi wanda zai babu haki babu kaza babu kaza babu kaza a ma ga mutum shine za yi ra'a ne a faru safa ba a ganin wata asa na tafiya tare da shi wala ya arifu minna ahad kuma babu wani wanda ya san shi a cikin mu babu wanda ya san shi a cikin mu wanda yake a cikin mu din akwai fitattun mutane misali Usman ibn Affan hamshakin attajiri ne ɗan kasuwa ne Kasan san ɗan kasuwa yana mu'amala da mutanen cikin gari da na wajen gari ina fatan kun mai wannan da kyau ko yanzu da zake tafiya da wani ɗan kasuwa zuwa Legas. sai ka ga a to shi wannan mutumin Lagos ne ko mutumin Mina saboda yadda kwastomomi kaza kaza da kamar kowa ya san shi kullum da kyau ko to kaga babu alamun tafiya ga 'yan kasuwa a cikin su irin su Usman Affan sa su biyu. ga masu ga manoma ga kaza ga kaza ga kaza amma gaba ya ɗaya majalisun babu wanda ya san shi duk waɗannan abubuwa ne da suka kiyaye suka yi rakwadin shi domin abin ya ba su mamaki don dai inda ya zo ya kamata a ce wani a'a alhaji wani kenan ko malam wani kenan ba wanda ya san shi daga cikin shine wala ya arifu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam haka ya zo muna kallon shi har ya zauna a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida duk inda ake karatu karka yi shi ramana ka tsaya shine malamai suka ce daga nan suka ɗauko aljunubu min al'alim kusa ake yi da malami karka ce ai speaker tana kai maka ina fatan kuma yanci wannan da kyau ko karka ce ai speaker tana kai maka kaga ana karatu ana nasiya ana wa'azi ana faɗakarwa wani yana can kan mashin ɗinsa kilomita ɗaya ko mita ɗari biyu wai ai yana cin abin da ake kaiwa wannan kuskure ne ka yi ƙoƙari ko da mutum uku masallacin zai cika kai ƙoƙari ka zama in baka zama na uku ba kar wuce da amma so samun ne ka zama na ɗaya ko da ke ko da bugu duba shi mutumin yana zuwa bai tsaya ko ina ba sai dai gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda ke nuna kuma mana ashe ilimi bin su ake yi ashe ilimi bin su ake yi fa asnada rukubatayhi sai mutumin ya dingina guyoyinsa kaga karshen kusanci kenan ya zama da gashi gashi sai da babu kalma da za ta kubuce masa in yi tambayar duk abin da aka gaya mashi kai tsaye zai naɗe kai tsaye zai ɗauki fa da rukubatayhi ya jingina guyoyinsa ila rukubatayhi zuwa guyoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai kenan babu wani tsakanin su wannan na wawa ba a ya dora tafukan hannayensa biyu wa shi baƙon ala fakhidaihi akan cinyoyinsa shiwa sai malami suka ƙara magana sani akan cinyoyin ma'aikin Allah ko akan cinyoyinsa shi mutumin kullum da ke ko kaga idan a garci mai rinsa ne sai zama ne shi mutumin ne ya dora su haka ya zauna zama na neman ilimi sai kuma ya dora su kamar yadda mai san ya yake dorawa a cikin sa kullura in kuma a gurin manzan Allah ne sai zama da ya zauna haka sai ya dora su haka to galibi a zama na neman na ɗalibta ai ɗalibi yana dora hannun shi ne a akan cinyoyinsa wannan duk ana koya mana da ake zama na ɗalibta ba a miƙe kafa ba a zama a majalisi a miƙe kafa ina fatan kun fahimci magana ta da ke ba a suna zarar kuma ciwo na kuma sai ya kai waƙar ya ce ya muhammad duk ba su manta ba ya muhammad haka ya faɗa wanda yake su ba sa kiran shi da ya muhammad sai dai ya rasulullah domin ma'aikin allah ta'ala ya ce la ta ja'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a babu ba ba'd kar ku sanya kiran manzon allah a tsakaninku kamar yadda kuke kiran junanku kamar yadda kake cewa na fili kullum da ko to karka kira haka ka ce ya muhammad a'udhu karka kira haka ba la ta ja'alu du'a ar-rasuli bainakum kada ya babu kuma ba a yi da ya rasulallah ya nabi Allah ya rasulallah ya nabi Allah ba ta da ce ya muhammad balle a yau a yau ba ba a jiya ba ko a shekaru mutum kuma da ya ɗauko ganga yana kira yana ya muhammad ya kula da yana kiɗa yana cewa ya muhammad ba a kira sunan haka kwata-kwata ya rasulallah ya nabi Allah haka suke fara ba a kira sunan manzo sallallahu Allah ta'ala bai kira sunan shi yace ya Muhammad kamar yadda yace ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru kamar yadda yace ya Musa inni istafaituka ala an-nas bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atituka wa kun min ash-shakirin kamar yadda yace ya Yahya khudh al-kitaba bi quwwah يا مريم قل كيل ربك واسجدي واركعي مع الراجعين دبيتي يا محمد سيدتي يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمنوا قلوبهم يا ايها النبي لما تحرم ما ما حل الله لك يا ايها المدثر قم فانكر يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ما اتى يا محمد galibi mutanen karkara su suka fi cewa ya muhammad mutanen karkara ba mutanen ƙauye ba a shi ma ana ɗan suka kira da mutumin karkara yawa mutanen karkara sun suke daga da haka da yi wannan sai sai ga abin babbar kuma don su ba haka suke cewa ba sai suke mai lissafi kamar haka suke ganin su kamar mutumi ne daga cikin mutanen karkara sai ce akhbirni an islam yace ka bani bayanin menene musulunci shi musuluncin nan menene shi wana ji da ko tambaya ta ta farko ke musuluncin nan menene shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam. to fa daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce Al'islam abinda yake musulunci an ta shahada. Shi ne ka shaida bakinka ya faɗa zuciyarka ta ƙudirce gaban jikinka su aikata kuna ji da ke ko idan bakinka ya faɗa zuciyar ba ta kudirce ba ya zama munafunci kenan isa Allah ta'ala ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu kulura qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun bayan sun ce fa nashhadu saboda sun shaida ne sun faɗa ne da baki ƙoƙon zuciyarsu bai taskance hakan ba sai Allah ta'ala ce wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'min saboda imanin bai faffago ba bai cicculo da ƙoƙon zuciyarsu ba to abin da ake so zuciya ta kudirce yake ko sai bakin ya furta nawa kenan sai gabbai su ci gaba da aiwatarwa nau kenan sai kuma imanin daman yana karuwa yana raguwa Shi ne qul inna al imanu qawlun wani niyyatun wa fi'lun ala qawli nabi musarraf wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmi wa fi watan yarta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah ya ce al'islamu abin da yake musulunci an ta shahada. Shi ne ka shaida zuciyarka ta tabbatar bakinka ya furta Allah ilaha illallah akan cewar babu abin bautawa da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadan rasulullah kuma ka da cewar lalle annabi muhammad jakada ne na Allah manzo ne na Allah ma'aikin Allah ne Allah ne ya aiko shi wato ƙimar sala kuma ka tsayar da sallah wato fiyar zaka kuma ka bayar da zakka wata suma ramadan kuma ka yi azumin watan ramadan wata hujjal baita kuma ka yi aikin hajji shine ka ziyarci daki in mustaqata ilayhi sabila idan ka samu ikon yin haka abubuwa nawa ya ambata ana biyar abubuwa biyar domin an da Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi ayyuka kuna ji da ke ku tsaye ne inda mutum zai shaida da la ilaha illallah amma bai shaida da muhammadu rasulullah ba ba ba ɗaya kenan na biyu wata ƙimar sala na uku wata tiyar zaka na hudu wata suma ramadan na biyar wata hujjar baita in istata ila sabila waɗannan biyar su ake kira arkanul islam su ake kira arkanul islam pillars of islam rukunnan musulunci wanda yake in aka samu gibi a ɗaya daga cikin biyar ɗin nan to musuluncin mutum ma ya samu gibi shi yasa ka ga waɗannan abubuwa biyar su magabata suka fi mayarwa da hankali akan bayani kansu me zai rike maka su me zai tallafe maka su me zai kula maka da su shaidawa Allah ilaha illallah wannan shaidawa tana da rukunai guda biyar wa anna muhammadar rasulullah ita ma tana da abubuwa guda rukunai guda bakwai la ilaha illallah tana da rukunai guda bakwai anna muhammadar rasulullah guda biyar kaga dole mutum ya san su ya fahimce su domin waɗannan ɗungurungun ɗin musulunci su suka rikishi shi to tambaya ta anan ita ce mai tambaya ya ce fa akhbirni an islam ka ba da labarin menene musulunci wurin ba da amsa sai ya ba da bayanin musulunci da rukunansa kullura sai ba da bayanin abin da yake musulunci sai ya zayyano rukunansa wanda ke mun duba al'usulu salasa da ya ce al'islamu huwa al'islamu lillahi ta'ala bi والانقياد له بالطاعة والخلاص من الشرك وأهله ina ka ce al'islam shi ne al'islam miƙa wuya sallamawa lillahi da Allah shi kaɗai da ƙwa'a ta hanyar yi mishi bitaushe ta hanyar kaɗai tashi ta kaɗai tashi wa ta'ala wannan shi ne al'islam kuma haka shi ne ma'anar shaharatu Allah ilaha illallah shine al-islamu lillahi ta'ala bi tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'a mutum kuma ya sallama da ima Allah biyayya ma'ana ya miƙa wuyan shi duk abin da Allah ya ce abu ka duk abin da Allah ya ce kaza biyayya ne to yi wal khulasu wal khulasu min shirk kuma mutum ya nisanci shirka gaba ɗaya da ah, da ahli hada masu shirka kenan akwai ta'arifin islam da islam akwai ta'arifin islam bil arkan wannan gaga bayanin musulunci ne ta hanyar rukunansa guda biyar ta hanyar rukunansa guda biyar ɗaya da sallah sallah ba ta taɓa cin lokaci duk mutumin da yake ganin sallah tana ci mishi lokaci saboda haka zai bari sai ya tara sai ya gama hidimarsa in kasuwar ƙauye ce sai ya dawo sannan ya zo ya yi kowace tafi yar uwarta kullum in ma'aikacin gwamnati ne in manomi ne yana gani yanzu hidimu dumu sun sha kansa bari ya kammala to fa mutum bai da lokacin da zai kammala wani aiki dan duk wanda bai sharan masallaci ba zai ta kasu in ma mutum bai je ya yi bauta ma Allah ba to za a gan shi da wani abu kuma yana yan uwa a tsaye da sallah a tsaye da sallah amma abin ta kai ce sai ga mutum a kasuwa nan garin mina an ka je masallaci ƙarfe biyar sai ga mutum yana sallah ƙarfe biyar wata sallah ce ƙarfe biyar ƙarfe biyar wani da har kusan biyar da kwata wani da har biyar da rai in ba aka ce an fara sallah an buɗe masallaci an yi sallah a zahar to in kan kuskure sai ya ga mai rufe masallaci yana jiran na ciki ya fito ma'ana ana neman ƙarfe ke kenan wani wani mutum yake kada mutum ya bar wata hidima ta ɗauke mashi hankali kan sallah sallan nan ita ce abin da ke mu da su bayanan nawa bayanan mu asala kuma kar ka taɓa jin sallan nan wai za ka ma Allah karɓi karkarasa Allah ba a yi mishi karɓi karkarasa mutum da gana bin shi bashin dubu biyar sai ya kawo maka dubu uku sai ka ce kai ba za ka karɓa ba sai ya ci ko maka sai ga jina kusa da kai yana ce maka yaya karbi karɓar karasa karbi zai ci ko sauran kullum da ke ko to shi Allah baya ne karbi karkara wato tiyar zakka kuma ka bayar zakka zakar kuɗi zakar dabbobi zakar amfanin gona in mun zo zakar kuɗi zakar albashi zakar kayan gado ya take zakar sallama daga wurin aiki ina fatan kuma ya ci magana zakka ta allowance da ake bayarwa in kuma mun shiga cikin 'yan kasuwa zakka ta riba da mutum ya samu da zakka ta kaza da zakka da kaza duk waɗannan da bayanan su da hukunce hukunce mutum kuma dole ne ya kokari ya sani dan ya san yana cikin masu fitar da zakka ko bai ciki wata suma ramadan kuma ka yi azumin wata ramadan wani har yanzu bai rama azumin da ake bashi na ramadan kuma za a ga nafilfili ba sa wuce shi sitti shawwal ba sa wuce shi azumin arafa bai wuce shi tasuwa ah, da ashura da yayi amma yanzu muna goma sha biyu ga watan jumada al'akhira amma har yanzu ana bin shi ko ana bin ta azumin watan ramadan ya kamata a kiyaye wata hujjal baita kuma ka je aiki haji in safata ilai sabila in ka samu waɗannan su ne na aiki haji a musulunci tafiya da ake yi ita ce tafiya ta ake hajji in dai a musulunci ne ka niƙi gari ka tafi wani wuri wadda ce na da kyau ko ka niƙi gari ka tafi to sai dai tafiya ake hajji ko aikin umara ko masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ke madina ko masallacin ka'ab kudus nawa kenan ko masallacin ka'aba masallacin Kaaba ko kai Hajji ko umma ko masallacin Madina ko masallacin Qudus waɗannan wurare guda uku su kadai ne ake mai gari a musulunci a je wurin su a je a yi sallah raka'a biyu a dawo ko yanzu nan kayan ki ticket mu visa kawo jirgi tun daga nan abuja ba kamar sauka ko ina ba sai a madina ka sauka ka shiga masallacin manzo Allah sallama kai sallah raka'a biyu ka fito kawo jirgi ga dawo shike da ka gama kuma shi wannan da ke wannan tabbace ne a musulunci amma ban da wannan babu inda ake so an zama mun ne ne rukunin musulunci rukunin musulunci guda biyar qal sai mai tambaya ce. Sadakta ka faɗi da fa ajibna lahu umar yace sai muke bayanin sa sai muke mamakin sa yas'aluhu yana tambayar ma'aikin Allah wa yusaddiquhu kuma yana gaskata shi duk abin da ya faɗa sai ce eh. duk abin da ya faɗa sai ce misali mutum ne zai sami ma'ana, anan ce do Allah malamai ina son zuwa kwantagora ne kullum da ke za ka ce idan ka miƙe haka dai ka miƙe wannan hanyar kai tsaye kana zuwa za a ga babban masallacin juma'a masallacin gari to akwai hanyar ta raba haka sai ka bi hannunka na dama idan ka bi hannunka na dama kaɗan ɗan miƙe to sai ka miƙe kai tsaye za ka samu motocin gora. to ta haka yake dama daman ya sani ki ne ke tambayar su kullum ce ko a sai mai tambaya ya ce fa a bin ne a iman ya rasulallah ka ban labarin menene imani ka ban menene bayanin ne imani a so ce an su tumina billah imani shine kai imani da Allah ka yarda da cewar akwai Allah ka yarda da cewar akwai Allah nau kenan ɗaya na biyu ka yarda da cewar shi kaɗai ne ya cancanci a bauta mushi na uku ka yarda da cewar shi ne mahalicin kowa da komai na hudu ka yarda da cewar kuma yana da sunayen kyawawa da sifofi maɗaukaka wannan ne imani da Allah na farko ma yarda da cewar akwai Allah ɗin ka sa akwai masu aƙidar su kwata-kwata ma ba su yarda da cewar akwai Allah subhanahu wa ta'ala ba masu akidar SUV su ba su yarda ma da akwai Allah ba kwata kwata sai ce to an tumina billa da imani da Allah karkashin imani da Allah akwai rukunai na imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah yadda da cewar Allah yana da mala'iku mala'iku kuma ba mutane bane ba aljanu bane kullum da ke ku kaga mana da halitta ta mutane mana da halitta ta aljanu to akwai kuma halitta ta mala'iku su mala'iku ba waɗannan biyun ba ba mutane bane ba aljanu bane kuma la ya asuna Allah ma amara ba sa ba sa saba ma Allah a duk abin da ya umarce su wa yaf'aluna ma umaru kuma bayi ne na Allah la hu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu wa kutubihi kuma kai imani da littattafan Allah Allah maɗaukin sarki ya turo annabawa da manzanni ya turo su ya turo manzanni da littattafai kuma ya biyo littattafan da annabawa suka ci gaba da bayanin abin da waɗannan littattafai suka kusa kutubihi littattafai ga gaba littafi ɗaya bane kenan littattafan suna da yawa kamar annabi Musa alaihi salatu wassalam yana da attawa وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين ده لتفصيل النبي عيسى عليه الصلاة والسلام ده لتفصيل الإنجيل ولحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه